Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 18 ga watan Maris na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho da ba kasafai aka saba gani ba da shugaban kasar China Xi Jinping a yau Juma'a. Kungiyar in amshin shata ta Wagna ta Rasha ta yi kokarin shigar da wasu ta Afirka domin yi wa Rasha yaki a Ukraine. haka kuma za a ji cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a a jiya alhamis don tsawaita tare da inganta aikin tawagar majalisar ɗinkin duniya a afghanistan yunama kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa ministocin albarkatun ruwa daga kasashen yankin tafkin chadi sun gudanar da taron shekara-shekara a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan yadda za a farfado da harkokin yau da kullum a yankin mai fama da matsalolin tsaro. kan noman rani ta gurbata saboda ba ruwa akwai harkar kiwo da su kama kifi da doa na abubuwan an samu koma baya saboda haka abin da muka fi mai da hankali na farko samun zaman lafiya wurin na biyu an samu an ci nasara akan wasu abu game da wannan yaki ta'addanci da wurare da yawa Bayan nan kuma muna tafa da hira da shugaban rikon jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Yobe mai malabuni kan halin da ya tarar da jam'iyyar bayan da ya dawo daga duba lafiyarsa. Allah ya dawo da ni lafiya kuma dama na je neman lafiya ne kuma na dawo lafiya kuma na samu jam'iyya ta yi nisa a cikin shirye-shirye na babban taro na kasa da zamu yi 26 ga wannan wata. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Alhamis ne Amurka ta mayar da hankali kan kasar China inda shugaban Amurka Joe Biden ke shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho da ba kasafai aka saba gani ba da shugaban ƙasar China Xi Jinping. Yayin da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya roƙi duniya da taimaka wajen yaƙi da mamayar Rasha na tsawon makonni uku. Ƙasar China na ci gaba da zama muhimmiyar ƙasa wadda ke taka rawa a rikicin. Lokacin da rahotanni ke cewa ƙasar Rasha ta nemi ƙasar China da ta ba su taimakon makaman yaƙi. Amurka tana ba da mafi yawan taimakon soji ga Ukraine. inda Biden ya sanar da wani shirin tsaro na dala miliyan 800 a wannan makon. sakatare ya labaran fadar White House Jan Saki ta ce mun bayyana matakar mu game da yadda ƙasar China ke kan tafarki ɗaya da Rasha da kuma tasirin da hakan zai iya da kuma illar da hakan zai haifar. Tattaunawar da shugabannin za su yi ta waya a yau Juma'a, in ji ta, wata dama ce ga shugaba Biden ya tantance matsayin shugaba shi kan wannan batu. tabbas an samu furucin rashin goyon baya da rashin fitowa ta yi Allah wade daga ƙasar China kan abin da rashi take yi a Ukraine. Wanda hakan na zuwa ne babu shakka kan duk wani abu da ƙasar China ta tsaya a kai, ciki har da muhimman ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da muhimman ƙa'idojin mutunta 'yancin kai na ƙasashe. Don haka ƙasar China ba ta yi Allah wadai da abin da rashi ke yi ba, wanda hakan ke nuni da wani abu a cewar Saki. a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar 'yan amshin shata ta wagna ta rasha ta yi ƙoƙarin shigar da wasu sassanta a afirka domin yi wa rasha yaƙi a ukraine kamar yadda babban kwamandan sojojin amurka afirka ya shaida wa muryar amurka muna ganin wani yunkuri na ɗaukar sojojin haya na wagna aiki zuwa ukraine in ji general stephen townsend kwamandan rundunar sojojin amurka afirka a wata hira ta musamman da murya amurka a wannan makon Townsend ya ce rundunar Afirka ta tura wasu kayayyaki zuwa rundunar Amurka ta Turai yayin da Rasha ta mamaye Ukraine. Ya ce rundunarsa ta bai wa takwararta ta Turai EUCAM kusan ma'aikata talatin mafi yawa masu nazarin leƙen asiri da masu tsare-tsare tare da samun wasu rundunonin soja na raba bayanan leƙen asiri da na binciken jiragen sama. Al'ummomi a ƙasar Sudan ta kudu na fatan jin labarai game da yarjejeniyar zaman lafiya da sauye-sauye. amma 'yan jarida sun ce zai yi wahala samun bayanai daga hukumomin gwamnati. Kompol Chang, shugaban kungiyar editocin ƙasa, ya ce samun bayanai na iya zama matsala ga 'yan jarida masu son zurfafa bincike kan labaran da suka shafi jama'a. Moringa Nduru, kwamishinan ya labarai, ya musanta cewa gwamnati na riƙe bayanai. Ya ce waɗanda ke da matsalar samun bayanan gwamnati na iya zuwa wurin hukumarsu su shigar da ƙara. an kafa yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin haɗin kan ƙasa domin ƙoƙarin kawo ƙarshen tashashen hankula da yaƙin basasar da ya ɗauki tsawon shekaru biyar da rabi a sudan ta kudu an ƙyasta kashe dabban ɗaruruwan mutane tare da raba miliyoyi daga yankin a yaƙin, a cewar majalisar kula da harkokin waje ta duniya to madalla An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Ministocin albarkatun ruwa daga ƙasashen yankin tafkin Chadi, mambobin CBLT, sun gudanar da taron shekara-shekara a jiya Alhamis a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, inda suka tattauna da kwararru akan hanyoyin farfado da harkokin yau da kullum a yankin mai fama da matsalolin tsaro. Wakilin murya Amurka a Yamai sulamun Barma ya aiko mana ƙarin bayani. batun ceto tafkin chadi daga halin kafewar da ya tsinci kansa ciki ne babban abin da kasashen kungiyar cblt suka sa gaba a 'yan shekarun nan ganin al'ummomin da ke rayuwa a kewayen tafkin sun koma kan ayyukan da suka saba gudanarwa to amma yanayin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a 'yan shekarun nan ya sa taron na birnin ya mai karkata akalarsa wajen nazarin hanyoyin warware matsalolin tsaro a matsayin wani matakin share fage alhaji suleiman adamu shine ministan albarkatun ruwa na tarayyar najeriya harkar noman rani ta gurbata saboda ba ruwa akwai harkar kiwo da su kama kifi da do'a na abubuwan an samu koma baya saboda haka abin da muka fi mai da hankali na farko samun zaman lafiya a wurin na biyu an samu an ci nasara a kan wasu abu game da wannan yaƙi ta'addanci da wurare da yawa wanda mutane suna koma ah, ƙauyukansu da garuruwansu to akwai tsari na yadda za a inganta tattalin arzikinsu da inganta rayuwarsu ta kowane fanni ilimi lafiya da sauransu. Ministan albarkatun ruwa na jamhuriyar niger Alhaji Adamu Muhammad na ganin alamun cin nasarar shirin da aka sa gaba a bisa la'akari da yadda kowace daga cikin kasashen yankin ta ɗauki wannan magana ta ce ceto tafkin Chadi da muhimmanci. Ita CBLT da kanta tana aika na wajen gine-ginen lakwal suna aika na wajen ne horar da mutane ana aika na wajen wannan yaƙi da hamada muka ce akwai 'yan kurakurai kun ji ko kwanakin ba baya eh, shugaban kasa da ya zanci bisa ga conference de cadre ya an na yan kurakurai kuma za a ɗauki matakai yanzu ma commission tana bisa gare ta saboda kuna ga manyan komandodi na first mix ga sunan zamna tare da mu za a tattaunawa kuma su ga wani irin ƙara kokari ne za a iya kawo bisa gyaro wannan yan matsaloli wanda ake samu kuma kun san akwai ayyuka da aka nemi duka wanda ke garuruwan nan masu tumatin nan masu tattasai masu kamun kihi su koma bisa ga ayyukansu da na dai kungiyar ta fara tuntubar masu hannu da shuni domin samun haɗin kansu a wannan tafiya da ke buƙatar makudan kuɗaɗe da isasshen lokaci. Muna kan mataki na farko mun fitar da taswira ta yadda muke ganin za a yi ƙara wannan bincike kuma na tattauna da kasashen duniya da su bankin raya afirka da sauransu mu ga yadda za a samu kuɗin da za a yi wannan nazari wannan bincike da ya kamata da kwararru ya kamata so su to su kansu kwararrun ba za su zuwa su shiga su wannan aikin ba sai ana da zaman lafiya a wurin nan saboda haka muhimmin dai abu shine mu samu zaman lafiya mu samu a inganta rayuwar jama'a bayan sun koma garuruwansu to daga nan kuma sai a shiga wannan ƙudiri na inganta shi tafkin kansa an da ya bayyana cewa za a damka takardun shawarwarin da taron na haɗin gwiwar ministoci da ƙwararru ya tsayar a hannun shugabannin ƙasashen ƙungiyar cblt ta ƙasashen yankin tafkin chadi don zartarwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a jiya Alhamis don tsawaita tare da inganta aikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan Yunama na tsawon shekara guda yayin da ƙasar ke fuskantar ƙalubalen jin ƙai. Ƙudurin ya tabbatar da cewa Yunama tana da ƙarfi wajen inganta tattaunawa ta siyasa da saka idanu da bayar da rahoto game da 'yancin ɗan adam da kuma ci gaba da sauƙaƙe taimakon jin ƙai da buƙatun bil'adama. da kuma yin hulɗa tare da duk masu aiki a afghanistan kuma wannan ya haɗa da taliban akan duk waɗannan al'amura in ji jakadiyar norway mona jol wadda tawagata ce ta tsara ƙudurin ƙudurin wanda aka amince da shi da ƙuri'u goma sha hudu banda ƙuri'ar rasha ya sanya haƙƙin bil'adamin musamman na mata da 'yan mata da kuma tsiraru ya zama a sama. hukumomin taliban sun yi alkawarin buɗe makarantun sakandare da jami'o'i ga yara 'yan mata da mata daga ranar 22 ga watan maris ɗin nan wasu 'yan majalisar da dama sun ce za su sa ido don ganin an yi hakan daga ƙarshe a jiya alhamis shugaban faransa emmanuel macron ya ce zai ƙara shekarun yin ritaya da rage haraji da kuma ƙara sassauta dokokin kasuwanci idan ya sake lashe zaɓe a karo na biyu a zaɓen da za a yi a wata mai zuwa yana mai neman hanyar ci gaba da sauye-sauyen harkokin kasuwanci. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa akwai yiwuwar Macron ya lashe zagayen farko na zaben da za a yi a ranar goma ga watan Afrilu. Sannan kuma ya doke kowane ne abokin hamayyarsa a zagaye na biyu na ranar 24 ga watan Afrilun. Tazarar da ya daɗe yana riƙe da ita ta ƙara a 'yan makonnin nan, inda masu ƙada ƙuri'a suka amince da ƙoƙarinsa na diflomasiyya game da yaƙin Ukraine. macron ya shida wani taron manema labarai cewa muna kan matakin da za mu iya kawo sauyi na gaske ya jaddada ƙirarsa ta haɓaka harkokin kasuwanci ba tare da al'umma sun ji hawa farashin kayayyaki ba amma macron ya ce yana son ganin ta hanyar sake fasalin tattalin arzikin. gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Yobe kuma shugaban kwamitin rikon jam'iyyar APC mai malabu ni ya dawo bakin aikinsa inda ya wani zama na musamman da 'ya'yan kwamitinsa. a ƙarƙashin jagorancin mataimakinsa a kwamitin kuma gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello. Bayan taron ne Buni ya gana da wakilin murya Amurka Madina Dauda ga yadda hirar tasu ta kasance. Allah ya dawo da ni lafiya kuma dama na je neman lafiya ne kuma na dawo lafiya kuma na samu jam'iyya ta yi nisa a cikin shirye-shirye na babban taro na ƙasa da za mu yi 26 ga wannan wata. wanda komai dai kan kama duk shirye-shirye da kamata a yi tun da na bari a hannun shi gwamnan jihar niger wanda ya rike kafin na dawo ya yi iya kokarinsa ganin duka shirye-shirye da ya kamata a tabbatar suna tafiya suna tafiya daidai kamar da ya kamata akwai labarai da suka yi ta bayan tafiyarka cewa akwai wasu waɗanda suka yi ko cin dunduniyarka ne ko yin wata makarkashiya ne na ƙwace ikon riƙon jam'iyyar a hannunka ya ka ji da ka samu wannan labari a ni wannan bai dame ni ba saboda dama shi makamashin jam'iyya a yi surutu ne ba da za ka raba magana da jam'iyya domin ita ce makamashinta ta kuma masu yi dole su yi idan shi ba da za ka yi ka raba jam'iyya da magana walau ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne so dole ne iri wannan dole ne na faruwa musamman ma kamar ni na saba da iri wannan domin masu sauraro za su iya tuna tun 2014 nake sakataren kasa na yi wa'adi na farko shekara hudu na kara tsayawa 2018 na kara ci zan yi wa'adi na biyu na zama dan takarar gofno kuma na zama gofno a cikin ga jam'iyyar ta ɗauki hanyar wargajewa aka ce in zo in gyara kuma alhamdulillahi da na zo ya kokarin mu a matsayin mu na yan adam mun yi mun zo mun samu jam'iyyar nan tana da membobi miliyan goma sha biyu da yan kai yau kuma muna da membobi miliyan arba'in da fasfunansu da pbc numbers nasu wanda bai taɓa faruwa ba kuma mun shigo da gwamnoni jam'iyyar pdp masu ci guda uku banda sanatoci da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisun jiha da ma deputy governor na anambra da muka shigo da shi da tsofin gwamnoni tsofin sanatoci tsofin 'yan majalisar tarayya da manya-manyan shugabanni a ƙasar nan da dama sun yi sha'awar tafiyar sun bi to inda ba a ka abin a zo a gani ba za su yi sha'awar jam'iyyar su shigo ba to wannan duka yana daga cikin nasarori da muka samu cikin dan kankanin lokaci da muka rike Ah, abin da kuma galibi jama'a ba sani ba mu ba zababbun shugabannin jam'iyya ba ne mu sunanmu 'yan kwamitin gudanar da jam'iyya zuwa taron ƙasa wanda ita ce abin da aka ba mu a matsayin amana mu tabbatar cewa mun yi shi kuma mun yi yadda ya dace kuma muka fara zaɓuɓɓukan nan tun daga matakin anguwanni muka zo na ƙananan hukumomi muka zo na jihohi Ah, yanzu ana so a karkare da babban taro na ƙasa ashirin gashi daga wannan watan wana duka daga cikin nasarorin abin da muka samu muka yi gwamnan jihar yobe mai malabu nike nan a hira shi da wakiliyarmu madina dauda kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron tashar mu ta boa africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. in shugaban kasar amerika bai da lafiya zai fito ya ce ma kasar ga abin da ke damuna to ka kwatanta da kasar mu sai an kai shi asibiti sai mu gan shi kwance ɗaya daga cikin mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo kenan ke nuna damuwar damar ruwan da ake a game da rashin lafiyar shugabannin da ake ganin suna da gata ko da dai kuma ganin gazawar gatar ake neman yi a masar jan tarayyar Najeriya kamar dai da aka ji daga bakin wani sanata sanatoci suka duba ko ga cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba game da maganar mulkin da mukami ga mata a kundin tsarin mulkin tare Najeriya kuwa maganar ciha yanzu take ta tatata. Dalilan da suka sa aka samu wannan matsala matan kansu ba su cika fito da kansu cikin harkar siyasa ba. Wallahi wallahi a lokacin da na tsaya takara kusan kashi tamanin mata ne suka fito suka tsaya mu. Saboda haka ni ban taɓa yadda cewa mata ba sa son ƴan uwansu mata ba. Washin ina aka kwana ne game da matakan da aka ɗauka biyo bayan kartakabiyar kartar junan da aka samu a shugabancin jam'iyyar APC a matakin ƙasar da aka dinga karan batta ba abin da suka canja da zubar da mutane da suka yi a cikin kwamitoci da ya nada na wanda za a gudanar da wannan tsarin zaben daga wajen mutum dubu sun dawo da su mutum ɗari da bakwai. Kwada dai wani tsohon masar da shi aka kirkiri jam'iyyar APC ya ce dama can kasuwa ce ta bukata. Dalilin da ya sa aka yi jam'iyyar APC shine domin a karɓi mulki daga jam'iyyar PDP shi ya sa muka samu halin da muke ciki a yanzu. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da wasu masu aro suka ce yanzu ya riga ya daga tuta. Shiri na hamsin da bakwai cikin jerin shashiryan manuniyan da ke nuna masu aro da kuma 'yan siyasa yadda za a yi a samo wa al'umma mafita. Me yiwa neman mafitar kuma amma na tattara tarin kujerin da za a tura ga mata. Yasa Hajiya Mariya Abdullahi garkuwan bakori ta baje bayanin bayyana wa duniya cewa mata ma dai ya kamata kundin tsarin mulki ya yi musu wata gata. To idan kika kalli yawan mata da ke fitowa zaɓe a kullum aka yin zaɓe. Sai ke zato mata ne za su tsaya takara amma koyaushe mata ke tura mota ta basu da kura. Saboda haka kinga wannan zai sanya mata su fito gadan-gadan. Dan ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana mata fitowa shine gwagwarmaya da namiji to sai ka shirya musamman a wannan siyasa wadda ta fito wadda maza ke banatar da kuɗi amma mudda aka keɓe su kujeru aka ce musamman wannan na mata ne zai kasance mata ne za su yi takara da 'yan uwansu mata kina ganin mata za su so juna su mara juna baya a wannan tafiyar bari gaya miki wani abu wallahi wallahi a lokacin da na tsaya takara ta bakuri kusan kashi tamanin mata ne suka fito suka tsaya mu saboda haka ne ban taɓa yadda da wannan kalma da ake cewa mata ba sa ba son yan uwansu mata ba. Sai dai kuma wani jigon jam'iyyar PDP daga jihar Kanawa kamar Sa'idu Bello ya ce ya kamata a gane akwai manya-manyan matsaloli game da baiwa mata dama kuma ciki har da su kansu mata. Matan kansu ba su cika fito da kansu cikin harkar siyasa ba. Kalilan ne suke shiga harkar siyasa. Na biyu a al'adu da aka taho da shi musamman inda musulunci ya girma ba a son a ba mace ta shugabanci al'umma. Sannan kuma su kansu matan ba kowace take ma da sha'awar harkar siyasa ko ta jure mata ba saboda sun fi son su sa kansu a kungiyoyi na ci gaban mata ko zumuntakewa sannan jam'iyyun siyasu da suka taho yawanci ba a ɗoro su a kan gwadaban aƙida kamar yadda aka samu a baya ba a akwai matan da suka jajirce aka yi komai da su a baya kuma sun tsaya duk da basu su karatun boko ba amma ilimin su na siyasa ya kai da dole ka tafi da su washin ina aka kwana game da maganar ta taɓur taɓarɓarzar bararrakar junan da aka samu a cikin jam'iyyar apc a matakin kasar da aka dinga karan batta tsohon ɗan masarjan tare najeriya sanata alkali abdulkadir jajeren jihar yobe ya jirge jawabin jawankalin cewa irin abubuwan da aka gani a makon jiya kawai wani tafkata annati ne da za a kira shi a matsayin shiririta. ba abin da ya canja mai mala shine shugaban jam'iyya kuma kamun ya tafi ya tsara jadawali gaba ɗaya na yadda za a yi duka rashin lafiya na jiki da jini yadda ya dinga tereren jam'iyyar nan ya kudu da arewa duk ya kai jam'iyyar nan yau ta samu tushe ta samu zama da gindinta garam sannan kuma a zo a za a yada ganga bayan an ci moriyarta to sai muka ce ba kyauta ba kuma ma hawan kawara ne aka yi wa tsarin mulki da kuma tsarin jam'iyya idan su malam nasiru ba su sani ba su koma su je su duba takardar da aka sa hannu aka nada mai mala da shi da yan kwamitin sa su za su yi zaben nan na convention kuma mai mala ya sa hanyar zaben nan tiren tiren ana yin ta to ba mu ga wace azazala ce aka ce wai wani wai wani ya zo an sa wani wai shine wai shugaban rikon kwariya ba taba yi ba kuma ba ra'ayi ba ba abin da suka canja banda zubar tabbatar da mutane da suka yi a cikin kwamitoci da ya nada na wanda za a gudanar da wannan tsarin zaben daga wajen mutum dubu sun dawo da su mutum ɗari da bakwai alhamdulillahi hukumar zaɓe ta gwabi bakin su. sai dai kuma duk da aka tsohon dan masokilan tare najeriya da shi aka kafa jam'iyyar apc honorable nasur garba dan tiye ya ce dama can an kafa jam'iyyar apc ne akan turba ta kasuwar bukata. ai apc haɗuwan jam'iyyu ne daban-daban suka zo suka haɗu don biyan bukatar wannan lokacin dalilin da yasa aka yi jam'iyyar apc shine domin a karɓi mulki daga jam'iyyar pdp ba mutane ba ne suka zo suka yi jam'iyya bisa ga manufa kamar yadda ake kowace jam'iyya a ƙasar nan shi yasa muka samu halin da muke ciki a yanzu wannan shine ba komai ba duk abin da zaka zagaya zaka dawo akan wannan cewar wannan shine dalilin da yasa aka yi apc to amma wasu suna ganin cewa yanayin ya bambanta da wancan na kokarin kwace mulki daga wata jam'iyya duk yanayi ɗaya ne wancan lokacin ma haɗuwa aka yi wasu ne suke so su samu mulkin yanzu kuma mulkin sabon zubi za yi wannan ita ce matsalar kowa yana da tasa bukata tun bayan tagagin tun kuɗe bukatar shugaban kasa ta baiwa masu mukami damar taka takara kafin su aje mukamin ya sa wasu 'yan kasa suka fata ni lalle a wannan karan 'yan masar tare Najeriya sun fusata ko da dai shugaban masu rinjayen masar jan tare Najeriya sanata Yahaya Abdullahi Abakar ya ce ya kamata ya yi bayani don goge dukkanin jita-jita abinda mutane za su da shi shine mu shugabanni na majalisa ba mu iya hana mambobi ra'ayinsu saboda haka ba kamar barayin jantarwa muke ba shugaban kasa ina kore kowa nan kowa daidai yake da kowa in muka je za mu yi ai mu abin da muka so ma cewa kai abun kwamiti har a yi komi yadda ake yin tsarin doka suka ce kai mu ba haka muke so ba abin da muke so cewa wanda duk yake son canza wannan ya je kotu to amma yanzu matakin da kuka dauka ba ka ganin kamar kun amince da abin da kotu ta gindaya muku a kun da gindaya da komai ba mu mun yi aikin mu haka haka dokoki haka dokokin majalisa take to tun da shugaban kasa ya nemi ku cire wannan sashin ba ku iya cirewa ba har yanzu dokar tana nan halattacciya tana nan halattacciya ai shi ya duba ne yace a don Allah nan gehin an duba da ido rahama to sanatoci suka duba da ba su kai cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba tun bayan sake ficewar shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban jam'iyyar APC zuwa ketare don duba lafiya wasu 'yan kasa suka fara mika kokon barar baje bayanin gaya wa duniya cewa wai me ke sa shugaban kasa ke yawan fita sai dai tuni mafa karkashin baki akan al'amuran da kan kai komo kuma lauya mai zaman kanshi barista El Zubair Abakar ya ce wannan kuma wani laifi ne da kai tsaye za a iya jingina wa wasu makusanta. Akwai bukatan dama ya rika fita lokaci-lokaci yana kula da kanshi wannan ba za a ce laifi ne a doka ba. Sai dai alkawuran da ya yi ne game da asibitocin Najeriya da kuma alkawarin da ya yi na cewar in ya zama shugaban ƙasa dukkan jami'an gwamnati ba wanda zai fita kasar waje ta dalilin jinya saboda ya ce zai gina asibitocin da ake da su a waɗancan ƙasashen ta yadda dukkan mutanenmu za su yi jinya ne a najeriya da ya cika waɗancan alkawuran da ya yi da medical check up a nan abuja ma sai a mashi amma ana maganar barista sabo da likitocin da su suka san yanayin jikin shi wanda 'yan najeriya ba su suke tun a baya ba shine kila zai sa dole rinka ficewa ba na musu da haka amma amma da ƙasarmu tana da waɗannan facilities da ba yadda za a yi ma a ce waninmu zai yi tunanin ya fice ya je wata ƙasa kuma abin da zai baka mamaki ikara in shugaban ƙasar america bai da lafiya zai fito ya ce ma ƙasar ga abin da ke damuna ka tuna esin howa abin da ya fito ya faɗa ma mutanen su kenan to ka kwatanta da kasar mu sai ma hadimansa su fito su ce duk ƙarya ne lafiyan shi kalau kai ko ciwon kai ma baya yi sai an kai shi asibiti sai mu gan shi kwance to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara gigita domin kowa daga juma'a nan saura kwanaki 437 ne su yi sallamar sakin kudin da suka dafe sai dai kawai da yake daga cikinsu akwai kaɗan da ke da damar da za su maimaita kuma a madadin dukkanin wani suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kano da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri tun ma muna ta ta ta ni isa lawal ikara da kan shirya an gabatar ke cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Idris Bashiru, imamin babban masallacin juma'a da ke garin Aba cikin jihar Abia a kudancin Najeriya. Nasihar mu ta yau ta karkata ne akan abinda ya shafi jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu ne da kullum jin tsoron Allah na kawo mabawa mafita daga matsatsin da yake ciki jin tsoron Allah subhanahu wata'ala yana kai bawa ga ɗaukaka da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala mun tsinci kanmu a cikin halin kagani kai a wannan ƙasa tamu ta Najeriya musamman sace-sacen jama'a tare mutane a hanya kone gidaje da dukiyoyin jama'a tsauyuka da sauransu ya yan uwana yan najeriya mu ji tsoron allah subhanahu wataala allah sai ya fitar da mu daga wannan kangin da muka fada ciki dan ya faɗa a cikin alkur'ani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wannan da ya ji tsoron allah wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah hakika Allah subhanahu ya rizquhu min haythu la yahtasib zai azurta shi da inda bai yi tsammani ba imana kenan idan muka ji tsoron Allah Allah zai fitar da mu daga gangin da muka tsinci kanmu a ciki na halin rashin tsaro da sauransu Allah muke roƙo ya kawo mana ɗauki waɗanda suke irin wannan ta'addancin kuma in masu shiryuwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiryuwa ba ne ba Allah ka yi mana maganin su Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ka tsare mutuncin mu ka tsare kasar mu Najeriya baki daya. da fatan an amfana saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin kafin mi da ku muna mika sakon taya murna ga ango mahmud ahmed da aka fi sani da baffa da amaryarsa fatima isa mai shanu wanda za a ɗaura aurensu a gobe asabar da karfe goma na safe a sabon birni da ke sokoto allah ya bada zaman lafiya da zuriya ɗayi ba yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma salaman abu da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc